ina ma ina ma Allah ya dawo da shi Allah ya kawo shi domin karuwar mu ce mu zo mu tare a PDP a yi aiki a fitar da tsarin da zai yi wa mutane amfani da yawa suna nuna cewa watakila wai shigowar rabiu kwankwaso apc ita ce dalilin ya shigo ni kuma na fita har wasu na cewa da allah karfa ya dawo pdp kai kuma ka sake fita ba shigowar kwankwaso ce ta da mu ba